electrical engineering a biyu zaria ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban bisa tallafin dan uwa muhammad sani bello quantity surveyor daga kano nigeria wannan shine mu na turanci karo na ashirin da biyu daga karo na farko zuwa karo na ashirin da ɗaya mun ga kalmomin turanci guda ɗari da sittin a wannan hanyar tamu da muka samu suna simple dictionary by sentence building with hausa translation yau kuma insha Allah za mu ga kalmomi guda goma daga ta ɗari da sittin da ɗaya zuwa ta ɗari da saba'in kalmar mu ta farko ita ce adhere sentence guda biyu a ƙarƙashin ta sentence na farko all citizens adhere to the rules fassara duka 'yan ƙasa suna bin dokokin all duka kenan citizens kuma su ne 'yan ƙasa adhere shine bi ka bi wata doka kamar inda aka shimfiɗa ta rules kuma su ne dokoki sentence na biyu a ƙarƙashin wannan kalma shine pieces of metal adhere to the magnet fassara ƙananan ƙarafa sun makale a jikin mayan ƙarfe pieces gutsatsari ƙanana kenan metals kuma ko kuma metal shine ƙarfe adhere yanzu nan yana nufin makalewa a jikin wani abu magnet kuma shine mayan ƙarfe Kalma ta 162 ita ce adherence. Sentence He has strict adherence to belief. He has strict adherence to belief. Fassara yana da kafewa akan abin da ya yarda da shi ko kuma abin da ya imani da shi ba canza ba, Strict shine tsanani ko mai tsanani, adherence kuma shine makalewa ko kafewa akan abu, belief kuma shi ne abin da ka yarda da shi ko kuma imanin da kake da shi kalma ta 163 adherent. sentence she is a religion adherent fasara ita mai riko da addini ce religion ne addini adherent mai riko da wani abu kalma ta 164 adhesion sentence water has adhesion to many substances Fasara. ruwa yana kama jikin abubuwa masu yawa water shine ruwa adhesion shine kamawa din kama jikin wani abu many mai yawa ko masu yawa substances sune abubuwa kalma ta 165 eh, ita ce adhesive sentence super glue is strong adhesive fassara super glue gam ne mai kamu sosai super glue mun san dai sunan wani gam ne da ake amfani da shi strong mai ƙarfi adhesive kuma shine gam ɗin a wannan karan kalma ta 166 ad hoc sentence the committee holds ad hoc meetings fasara kwamitin yakan yi taruka idan bukata ta taso kwamiti da mun san shine wani kwamitin mutane da aka kafa su wani aiki holds wannan yi kenan a wajen ad hoc kuma shine duk wani abu da in mm. bukata ta taso ba na yau da kullum ba kenan meeting kuma shine taro meetings taruka kalma ta 167 ad infinitum sentence the machine fails ad infinitum fassara mashin ɗin yana ta samun matsaloli iri-iri ko kuma iri ɗaya iri ɗaya so mashin da mun san ita ce na'urar da muke aiki da ita wannan fail yana nufin kasa yin aiki samun matsala din kenan ad infinitum shine wani abu da yake ta maimaituwa iri ɗaya yana ta maimaituwa shine ad infinitum kalma ta 168 adjacent sentence the museum is adjacent to the stadium fassara gidan kayan tarihi yana jikin filin wasanni museum shine gidan kayan tarihi adjacent ka ce abu guda biyu a adjacent ma'ana suna jikin juna kenan stadium shine gidan wasanni kalma ta 169 adjoin How, adjoin. Eh, sentence my house adjoins theirs fassara gidana yana jikin nasu my nawa kenan house gida Adjoins mana sun haɗu kenan ko yana jikin wannan theirs kuma yana nufin nasu kalma ta 170 kuma ta ƙarshe a wannan karo ita ce adjoin adjoin sentence George will adjourn the trial. George will adjourn the trial. Fasara alƙalin zai daga sauraren shari'ar. George alƙali adjourn dagawa kenan a ce sai wani lokaci trial kuma shine sauraren shari'a ko ƙara. So anan muka zo ƙarshen wannan darasi namu kamar kullum a maimaita a ƙara maimaitawa har sai an fahimta a iya spelling a kuma iya amfani da kalmomin. zan so in gode ma duk wanda ya ɗauki lokacin shi ya wannan koyarwa wanda ni ke iya abu bilal na gabatar da su tallafin ɗan uwa muhammad sani bello a kullum muna bukatar addu'o'i daga yan uwa allah ka taimake mu ka datar da mu karɓi ayyukanmu ka mu cika da imani idan ana neman ƙarin bayani ko tambaya ko za a yi mana gyara ko a ba mu shawara ga nambobin wayan mu guda biyu ga email addresses guda biyu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka السلام علیکم